karfe biyar cicip agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalubo akan mitoci shashi daga jerar zango abdullahi isa jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci a tarayyar najeriya shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra ipop kenan wato namdi kanu ya ce zai kalubalance hukuncin kotun ɗaukaka ƙara za ku yi cewa kuma mambobin ƙungiyar 'yan tawayi takwas da kuma fararen hula da ba a san adadinsu ba sun mutu a cikin dare daga ranar alhamis zuwa juma'a a wani hari da mahukuntan jibuti suka kaddamar da wani jirgi mara matuƙi kasar iran kuma ta kaddamar da wani sabon makami mai linzami da ke iya cin dogon zango kimanin kilomita 1700 Da labarin yadda muka same su musamman da labarin tarayyar najeriya namdi kanu shugaban masu fafutukar kafa kasar biafra wato ibob kenan wanda ke tsare yanzu haka ya sha alwashin kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ta tabbatar da sanya ƙungiyarsa wato ƙungiyar ibob kenan a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda aloy ejimakor a wata sanarwa da ya fitar a daren juma'a ya ce namdi kanu ya bayyana haka ne a lokacin da shi da wasu lauyoyinsa kenan suka gana waɗanda suka ziyarci shi a inda yake tsare kamar dai yadda majiyoyi suka tabbatar kotun ɗaukar ƙara da ke abuja a ranar alhamis da ta gabata ne ta tabbatar da sanya wannan kungiya a layin kungiyoyin 'yan ta'adda a najeriya kungiyar ipob dai kungiya ce da ke jagorantar fafutukar neman kafa kasar biafra mai cin gashin kanta wacce kuma take son a da ita daga kudu maso gabas da kuma wasu sassan kudu maso kudancin najeriya shugaban hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annaci ke na efcc ola olukoyade ya nuna damuwarsa kan lamarin cin hanci da rashawa a kasar wanda ya yi kamari ola olukoyede da ke magana abuja ranar juma'a ya yi ziyarar da jami'in cibiyar sadarwa karkashin jagorancin chris olukolade daraktan kwamitin da ya yi nuni da cewa yayin da dama suka yi allah wadai da lamarin suna kuma marhaba da kuma nuna goyon baya ga masu asasa cin hanci da rashawa a duk lokaci ya kuma jaddada cewa cin hanci da rashawa da kuma laifukan kuɗi sun kasance manyan cikas ga ci gaban tattalin arzikin najeriya ga baki ɗaya a yau lahadi ne kasar rwanda ta yi marhaba da kiran da aka yi a baya-bayan nan na gudanar da taron haɗin gwiwa na yankin don warware rikici da ake fama da shi a jamhuriyar demokradiyyar congo a ran juma'a da ta gabata ne ƙungiyar raya kasashen kudancin afirka wato sadik ta yi kira da gudanar da taron haɗin gwiwa da ƙasashe takwas na wannan ƙungiya domin yin nazari kan hanyar da za a bi wajen warware matsalar tsaro a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda ƙungiyar m23 dauke da makamai suka mamaye babban birnin goma da kuma wasu yankuna daban mambobin kungiyar 'yan tawaye takwas kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya da kuma fararen hula da ba a san adadinsu ba sun mutu a cikin dare a ranar alhamis zuwa wayewar garin juma'a kenan a wani hari da ma'akuntan jibuti suka kaddamar da wani jirgi mara matuki kusa da kan iyaka da habasha kamar yadda hukumin jibuti suka tabbatar a yau lahadi sanarwar da ma'aikatan tsaron kasar ta fitar ta ce an kai har ne da jirgin akan kungiyar 'yan ta'adda a garin adorta na kasar ta jibuti mai tazarar kilomita shida daga kan iyaka da habasha sanarwar ta kara da cewa an kashe 'yan ta'adda takwas a wurin mahukunta karamar hukumar a karamar kasa kenan da ke yankin kahon afirka waɗanda suka sanar da kaddamar da wani bincike sun kuma ce 'yan tawaye ne ke a wurin waɗanda ke aikata ayyukan da ba a taɓa ganin irinsa ba a yankin gwamnatin yankin puntland mai cin gashin kanta a somalia a yau lahadi ta faɗa cewa hare-haren da amurka ta kai kan tsaunin goli ya yi sanadin mutuwar wasu kusoshin ƙungiyar is hare-haren na bayan nan da aka kai sun kawar da manyan mutane a cikin wannan kungiya ta is lamarin da ke nuna wani gagarumin ci gaba a yayin da suke ci gaba da gudanar da kashi na biyu na wannan aiki kamar yadda gwamnan yankin ya tabbatar shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya shaida takwaransa na amurka donald trump a jiya asabar cewa duniya na dogaro da shi ne don cimma yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin kuma mai cike da tarihi domin kawo karshen rikici da ke tsakanin isra'ila da falasinu shugabannin biyu sun abdel fatah al-sisi kenan shugaban masar ya gayyaci shugaban amurka ya kawo ziyara masar kazalika bangaren amurka ana hasashen cewa donald trump zai gayyaci al-sisi a amurka shugaban na amurka ya bullo da wata shawara ko shirin mayar da falasinawa daga gaza zuwa jordan da masar rfi kasar iran ta kaddamar da wani sabon makami mai linzami da kan iya cin dogon zango kimanin kilomita 1700 a yau lahadi a wani biki da aka yi a babban birnin kasar tehran wanda shugaban kasar masud pezeshkian ya halarta gidan talabijin na gwamnati ya nuna hotunan makamin mai linzami da aka yi wa suna itmad da harshen farisanci kenan aminci wanda ake kallo a matsayin wani makami mai cin dogon zango kuma an gabatar da shi a matsayin sabon makami mai linzami na gida ƙasashen macin duniya sun damu matuƙa